Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman ke muku barka da warhaka a wani sabon shirin muhallinka rayuwarka wanda ke nazartar al'amuran da suka shafi muhallin kansa, noma da kiwo, sai kuma fannin sauyi ko ɗumamar yanayi wanda ke zuwa kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Shirin na wannan makon zai tattauna ne kan batutuwa guda biyu da suka hada da ci gaba da bibiyar halin da noma ke ciki a yankunan da ambaliya ta shafa a sassan Najeriya da kuma waɗanda suka tsira sai kuma alkaluman da gamayyar ƙungiyoyin manoman Najeriya suka fitar dangane da ci gaban da aka samu na ƙarin waɗanda ke rungumar noma a baya-bayan nan. To kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya, mun kawo muku kiyasin yadda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da dubban gonaki a wasu jihohin Najeriya, ciki har da jihar Jigawa. To a yau kuma, shirin zai dora ne da tattaunawa da wasu manoma waɗanda yankunansu ba su fuskanci bala'in ambaliyar ta bana ba. Karamar hukumar dawakin kudu da ke jihar Kano na daga cikin yankunan da ke kan tudu wuraren da yake da wahala a fuskanci irin mummunar ambaliyar da aka gani a wasu sassan Najeriya. kuma wakilinmu abubakar isa dandago ya ziyarci wata katafariyar gona da ake noma kayan abinci irin su shinkafa gero masara da kuma wake alhaji ɗanladi baba tamburawa shine mai gonar ya kuma shaida wakilin namu cewa babu shakka yabanya ta yi kyau lura da yadda basu fuskanci ambaliyar a bana ba alhamdulillah gaskiya mu fuskanci ta ba mu a nan haka ruwa bai mana wani ta'adi an dai ba na gidaje ba mm. amma a gonakinmu alhamdulillah amfanin gona ya kai ka gan mu ma duk muna walwala amfanin gona ya kai amfani mun shigo a yanzu haka magana ma cewa ba mu da abinci ba taso ba sai dai mu ce ba mu da kuɗi a mu. to dama ban batun da muke tattaunawa shine fargabar da ake da ita ta fuskantar karancin abinci sakamakon yadda ambaliyar ruwa ta yi gaba da gonaki da yawa a najeriya kamar ku a nan yankin naku batun da ake sai dai ku ji haka waiwai kuke jin shi kenan insha Allah gaskiya munan magana wani karancin abincin da mu magana ruwa ba ta shafe mu ba shi dai muna kira ga gwamnati ta kara inganta mana noman ta so taratoci ilimu a sai mana da sauƙi ko kuma a ba mu haya da sauki mu ci gaba noma an dai ana son bunƙasa noman ne ba surutu a haɗa kai da masu kuɗi su kwashe kuɗin su zuba su ba su yi kamfanoni To kamar ku uh, nan gashi dai noman gargajiya ne amma kuke irin wannan noma haka mai ɗimbin eh, yawa. Mu ba tarauta. Ba tarauta. Idan da a ce za ku tuntuɓa ɓangaren gwamnati a haɗa ku da malaman gona yadda ake noman zamani ganin ana kawo ta iri ɗan wuri wanda ake yinsa sau uku sau hudu a shekara guda da noman naku sai ninka haka kenan ko? Sosai. Mm. Ai ko ni yanda gani mm. a nan area tamu ni kaɗai nake wata shikima. Mm. da nake yi akwai kaga bangaren ba na ga gero ne ba mm. to shi ne shuka gero duk gaba kiɗe gonar mm. a cikin tsakiyar damuna gero yake kakawa sa mm, zan girba kaya na in kuma to duk gunda na shuka gero ai duk wannan waken da kake gani ai gunda na shuka gero ne sai ka yawa a duk damuna ina cin amfani so biyu so biyu nake cin amfani to wani abin jan hankali dai shine yadda shirin muhallinka rayuwarka ya gano bunƙasar noman dankalin turawa a yankin na karamar hukumar ta dawakin kudin. La'akari da cewa ba kasafai akan samu manoman dankalin turawa a wannan yanki ba, lura da karancin ƙasar nomansa. Wakilin namu Abubakar Isa Dandago ya leƙa wata gonar dankalin turawan. To nan ina cikin wata gona ce ta noman dankalin turawa kuma ina tare da mai gonar malaya sunanka. Sunana Umar Kwayo na matagi. to umar kwayo gashi nan inda muke ciki nan me kake nomawa dankalin turawa ne kai dama shi ka fi ganewa shi na fi ganewa akan harkokin noma hmm. shi ne yake kawo mana riba kuma muke ganin yadda tsarin sa mun saba da shi mune kuma bai cika yawanci ana haka ba dan hmm. da nan idan aka yi shi ana samun amfani a shi kamar kakan noma dankalin turawa kamar nawa a shekara kamar ana noma kamar eka biyu ko uku duka biyu gwari-gwari kamar kwando nawa kenan. Amma kwando 120-200. Ka san shi dankalin turawa a Najeriya an san yankunan da ake noma shi. Eh. Amma mai saurari zai mamaki ganin yadda a nan aka samu kasar da ake noma shi har a ci wannan amfani. kamar wani ƙarin bayani za ka yi mana ƙarin bayani na akai kaga da mu kwata-kwata ma san dankalin turawan ba mm. sakamakon mutanen mu da suke kashi daga kasan mangujos mm. sai suke nuna mana irin wasu kananan iri wanda ake shuka mu ga ahin ma mu tana yin sa mm. to duk da haka wasu rungume shi yanzu kama kaga can rungun dutse suna yin sa wajen gama din nan suna yin sa ga suna yin sa to kuma ga ya tsallako nan dawakin kudu gashin mu muna yin sa nan karamar hukumar dawakin kudu amma bai yawaita ba mu muka ji daɗin yin sa muke yin sa ina kira ga yan uwana manoma su gwada wannan irin dankali su ci gaba da zuba shi yana da alheri kuma yana da riba akan harkar noma misali kamar su suna fargaba ne watakila ko a kan cewa watakila idan sun zuba ba zai iya yi ba kasar ba ta dauka ba eh suna yin wannan mu ma hakan muka jure muka jarabta muka ga kuma kasar mu tana yi mm. saboda haka kamar yadda muka ga wani bangaren suna yi suka jarabta kuma muka sa zuciyarmu muka yi kuma ga gudunmawa ana ba mu muna da kaɗan muke yanzu ga mun bunƙasa muna yi duk area mu duk inda ka shuka dankalin eh, turawa zai yi maka daidai yadda kake so manya manya wani kira kake ga mahukunta tunda har an samu kasarin dankalin tura a wannan yanki ina kira ga gwamnati ta duba ta ba manoma gudunmawa na kayan aiki na gona na gaskiya manoman ba manoma wanda suke zaune a gida suke kiran baki da baki suke kiran su manoma ba ne. Me kake nufi? Akwai manoma irin wanda muke gonan muke tafiya mu je mu aiki mu duk inda tsarin noma yake da za a gyara amfani ya kyau za mu yi mu noman akwai manoma kuma wanda yake a gida suke a zaune ba noman suke ba su ne za a ba su kayan aikin noma. tattaunawar abokin aiki abubakar isa dandago da malam umaru kwayo manoman dankalin turawa a karamar hukumar dawakin kudu da ke jihar kano To daga batun manoman da ambaliyar bana ta shafa da kuma waɗanda suka tsira sai kuma batun shiri ko ƙoƙarin ƙarfafa karɓar noma ga 'yan Najeriya musamman ma matasa. Bayan gudanar da bukukuwar ranar abinci ta duniya a watan Oktoban da muka yi bankwana da shi, alkalumma daga gamayyar kungiyoyin manoman Najeriya sun nuna cewa daga bara zuwa bana an samu ƙarin kashi 25 zuwa 30 cikin 100 na 'yan ƙasar da ke rungumar sana'ar ta noma. Ƙididdigar ta ce daga kusoshin gwamnati zuwa tsaffin ma'aikata da suka yi ritaya, 'yan kasuwa, 'yan boko masu zaman kansu har ma da ɗalibai an samu karin waɗanda ke rige-rigen in ba ka yi ba na wuri domin rungumar sana'ar ta noman. Sai dai kuma binciken ya ce duk da wannan cincirin nan da 'yan Najeriya ke wa gonaki, har yanzu fa farashin kayan gona musamman hatsi da sauran cimaka ba su sauka ba a kasuwanni. To amma kafin jin dalilan da suka haddasa a tsawalar kayan gonar, bari mu fara da jin abubuwan da watakila suka baiwa 'yan Najeriya sha'awa ko kuma suka tilasta musu komawa gona. kamar yadda za a ji a wannan tattaunawa tsakanin wani magidanci sakir madaki da wakilinmu shehu saulawa e tabbas karin 'yan najeriya sun shigo domin da sai kawa wuce gona ɗaya biyu uku sai ka ga jeji ya kai kilomita ko rabin kilomita ba a noma shi ba amma yanzu ko ina an noma shi wurin da aka shekara 20 ba a noma ba yanzu an sassare an noma manyan ma'aikatan gwamnati waɗanda da ai kaga sai mutum ya yi ritaya ya rasa abin yi yake zuwa gona yake yi amma yanzu ma'aikaci yana ofis darakta zai ce maka eh, bai zo ofis da wuri ba ya je ya watsa taki a gona ko ba haka ba asibar da ladi duk suna gona sannan manyan 'yan kasuwa da matasa waɗanda da banda zaman tebur kallon ƙwallo wasu shirme ba abin da suke yanzu gaba ɗaya ko ma mutum yana wannan shiriri ta toko yana zuwa gona da safe yanzu an shiga noman sosai kuma wuraren da ba a tsammata za a noma shi ba ma bana an noma shi me ya kwaɗaita mutane koma gona nan ya eh, abin da ya kwaɗaita wa mutane komawa gona shine na ɗaya abincin kansa ya yi tsada na biyu mummunan talauci da zaza'i da aka shiga na uku kasan duk ya dai sai ka da kuɗi ka sayi abincin da kwanan gero 150 ne sai da ya kai 450 to ga kwanan dawa shi ma ya kai 470 to ka to ka zare kuɗin ma ka saya da naira 80 ne dawa to kaga kaga ta ninka wajen sau biya to kaga ka zare kudin ka saya sai ka ce gari nima in gwada noma na sannan kuma duba da haka eh, ga abincin kansa ya yi daraja idan kai ka noma kwata-kwata buhu dubu uku ne dubu hudu yanzu buhu sai aka ce ma dubu sha hudu sha bakwai na fatan ka gane daɗin ka gane to shi yasa da mutum ya yi sakaci da noma bai ɗauke shi sana'a ba ya kummace je ya shushe yana ko sai da wani lemo da ayaba ko wani abu mm. eh? ana gonar ma shi yana kwance saboda ya san duk in ya tara amfanin gonar tasa bai hudu goma ko ashirin ba ya wajen wata uku yana hidima mm. to yanzu sai aka ce ma buhu ɗaya ne ko ɗaya ne zai kai wannan kuɗin to kaga noman ya ƙara daraja ya ƙara mutunci a idan jama'a To Malam Garba Sa'id tsohon ma'aikacin gwamnati ne a tarayyar Najeriya wanda shi ma ya tsokaci dangane da karuwar waɗanda ke rungumar fannin noman. A gaskiya an ɗau shekaru da dama ba a samu karɓan sana'ar noma kamar yadda aka yi na bana ba. Saboda kusan duk inda kake tsammani jeji wanda ma ya ɗan ɗauki shekaru ba a sare ba jama'a sun sare daga saura zuwa sabon jeji wani ma wanda ma ya ma watsar da abun ko ya kama wata siyasa ko siyasa ko kwangila ko wani abu ya dawo mai yiwuwa bisa ga halin da aka samu darajar amfanin da shigo wannan da mutane suka yi hmm. kamar wani na irin amfanin gona suka fi mai da hankali a kansa eto eh kasan ita harkar noma guri-guri ne kowane yanki da irin yanayin ƙasarsu da kuma yanayin ruwa da suke samu da ana maganan cewa kamar irin ku irin ku mm. wanda tsofin ma'aikatan gwamnati ne sai sun gama aikin gwamnati mm. suke komawa gona mm. yanzu kamar mai kalwar da shi waɗanne irin rukunin mutane ne suke komawa gona nan a yanzu noma ya wuce wannan kusan ai yanzu yanayi ne ya sa kowa ya koma gona wani irin yanayi yanayi shine na farko kamar yadda na fara ma maganin cewa amfani ya yi daraja ya yi kuɗi so ba kowa yake so ya zauna a ma'auni ba na biyu kuma kira da shugaban ƙasa yi aka ga alaman cewa za a iya samun taimako na abubuwan da za su tallafa wa manoma shine abubuwan da za su tallafa wa na farko kuma a nuna ma ana son kai din nan ka don ka kwaci kanka daga nan kuma sai a ce ko da yan abubuwa wanda za su tallafa ma shine irin su taki su magungunan feshi ka gane da su wani dan tractor ko keken shanu ko wani ya danganta ga abin da kuma dan tallafin kudade ma wasu bankuna sun dan babbayar a wasu wasu kuma sun yi da iya karfin su wanda suke da hali to yaya wannan al'amari na karuwar masu rungumar noma yake ta fuskar sa ga tattalin arzikin najeriya dr bala suleiman masani ne kan fannin na tattalin arziki tun da ba albashi aka yi ba ba wani abu aka samu cikin tattalin arziki ba aka kuma shigo cikin matsatsi na recession wato tabarbarar tattalin arzikin kasa wannan yasa dole mutane su ga cewa gara fa su noma abin da za su ci su abin da suke samu na yau da kullum kuma ya zama hanya ce na sarrafa rayuwarsu ta wani bangare daban mm. to don haka sai kasance da wanda yake noman da wanda baya noman kowa ya maga cewa babu sarki sai Allah dole a dukufa shiga jayi noman to wannan noman da aka yi kuma akwai wasu alƙalman da suke nuna cewa an samu akalla saving wato an samu ah, rara na abin da ake shigowa da shi da zana ce maka an samu taliya kada an shigo da ta abin ta kai biliyan biyar da rabi a cikin shekara ta 2013 mm. sai kasance yanzu kuma ana ce an yi sabin an samu raran kusan biliyan da 150 a rashin shigowa da kayayyakin abincin da ake yi kuma mutane sun dogara ga nasu yanzu aka samu kusan kowa har ma jikinmu ya riga ya saba da cin da shinkafa da masara da taliya da komai da ake ta cikin kasar nan to wannan kaga ya rage fitar da kuɗinmu da kuma ya kara mana darajar canjin kudin najeriya da sauran kudade in ka kula kamar shekaru biyu da suka wuce wajejen cikin disamba a fifitin dubu da goma sha biyar dala ta kai ɗari hudu da sittin yau tana nan a kasuwar fage ma ɗari uku da sittin da biyu ne duk da kurewa da ake yi da duk abin da zaka siyo shi da kuɗin wata ƙasa zaka je ka siyo shi ko da sama bita wannan zaka siyo shi a ƙasar waje da dala ko da euro ko da pound ko da yadda zaka amfani ka je ka siyo shi duk abin da ka siyo shi a waje akwai haraji a wannan ƙasar da ka siyo kaga yanzu wannan harajin ba biya shi ba su wanda suke noma a nan ka kara musu kwarin gwiwa domin idan farashin ya tashi a nan kowa zai sha'awar a ce yayi noman musamman da kaga irin su waken soya su ridi su gyada su wake manoma suna haba haba su noma su saboda har sun kai ga matsayin da ana fitar da su ma yanzu duk wannan fitawan fita waɗannan kayan zuwa waje in ka fitar da shi kuma za a karɓo kuɗin kasar waje ne kaga an samu ƙarin yawan kuɗin kasar waje a cikin kasar mu saboda haka exchange rate din wato kuɗin musanya zai zama da dan sauki to wannan babban tasirin da zai kawo kenan To a gefe guda rashin sassaucin farashin wasu daga cikin kayayyakin masarufi na daga cikin matsalolin da ke ciwo magidanta tuwa kwarya a tarayyar Najeriya duk da cewa ana samun ƙarin waɗanda ke shiga ayyukan noma a ƙasar. Ayuba Aluke wani magidanci a jihar Gombe ɗaya ne daga cikin masu wannan koke wanda ya ce akwai laifin 'yan kasuwa. Eh, wato abin da ke faruwa shine akwai matsala ne na 'yan kasuwa zan ce mm. domin shi manomi idan ya yi nomarsa da shike rayuwarsa gaba ɗaya ta ta'allaka ne akan wannan abin da ya noma din to ya zama masa tilas ya fitar ya bai da inda zai ajiye ta kuma bai ma isa ya ajiye ta ba ko da yana so ya ajiye ta din ya ce zai jira sa lokacin da ta yi kuɗi saboda ah, to yana da bukatu da ita ce cinsa ita ne suturan 'ya'yansa ita ne magani asibiti ita ne kuɗin makarantar 'ya'yansa dama numar a ta ya dogara saboda kaga sai da ita ya zama dole a gunsa sannan in ya tashi sai da ita ne ba shi yake mata farashi ba dillalai masu sayan masara su suke wa masara farashi su za su ce a bana a wannan kasuwa kuma bakin su haɗe ne idan suka yi ma masara farashi suka sa suka ce ga kuɗin ta nan to dole ka sayar a haka a wannan karon abun ya munana har ya kai matakin da domin sun san cewa za a yi yunwa ko kuma za a yi rashin abinci ka san a wasu kasashe a afirka ana fari sannan ga yaƙe-yaƙe da ake a najeriya Najeriya a nan ma Najeriya a arewa maso gabas tana ɗaya daga cikin wuraren da ake noman masaran sosai to kaga irin yanayin da aka samu kanmu a ciki na rashin zaman lafiya saboda haka noman ba sosai aka yi ta ba saboda haka suna nan suna kokari suna bin manoma yanzu haka na san inda masara tana gona da dawa da gero ba a sare ta ba aka cinikin ta ba kauda ta gona ba a sare ta ba girbe tana tsayinta manomi kuma da shike ya takuru da shi mabukaci ne yana bukatan kuɗi daga an dan kara masa wani abu kaɗan dora masa kai sai gani to ai tafiyar da ya sai da ta bara ko bari ya wancan sai kaga ya sayar To dangane da wannan matsala wakilin namu Shehu Saulawa ya tattauna da ɗahiru Buba, kwamishinan bunƙasa ayyukan gona na jihar Gombe. A yanzu ban ga wani abin dama sosai ba, domin na farko dai bana ne mutane suka ankara kowane shekara in ka je misali in ka je gidan man total yamma da gombe na ko a za ka samu motoci biyar shida goma ko wani wayan gari shekara da shekaru yana faruwa sai na bana ya dan abin da aka saba mutane suna cewa mutane da yawa a wannan karan sun shiga wannan harka ta noma an samu abinci kamar yadda ake magana amma har yanzu farashin su yana sai kara hawa ke bai sauka ba to ai hawan farashin yana ta da abu da yawa ne na farko shi wanda zai sai da amfanin gonansa zai faje ya sai yadi zai ya hau mota ya sai mai da komi a kasuwa kuma shi ma farashin wancan kayan ya tashi saboda haka tashin farashin amfanin gona ba wai shi kadai bane komai ya tashi a Najeriya ba ku danganta shi da wannan sayan abincin da ake yi ana dora shi a tireloli da manyan roka-roka ana zuwa da shi waɗansu waɗansu wurare daban ba ku danganta shi da wannan ito da turawa suka kira demand and supply idan masu sayan na da yawa ba shakka farashin zai sama idan ba mai sai kuma dole eh, farashin zai kasa wannan yana nan amma ɗaya daga cikin abin da ya sa kayan bayan gona suke tsada shine manomin kansa da yake noma shi ma zai je sai kaya mai tsada ne idan kayan sa ya faɗi kaga shi ma zai zama na ba zai nomi abin zai rayu ba so tashin kayan bayan gona ya tafi ne da tashin farashin kome kwamishina yanzu aka kawar da amfanin gona eh, kamar me kiyasin ko in muna ta faɗi da yadda ake tsadar kaya yanzu akan abinci wani tanadi kuka sa a ƙasa yau wannan ne shine abin da za a bukata mun fara tana jihar gombe kuma gwamnatin jihar ita ma ta fara tana di kuma duk jihohi ina zato an ba su umarni ko da shawara kowace jiya ta sai amfanin gona iya gwargwaro ta ajiye da tsammanin in lokacin da aka shiga kamar damina ta shigo aka yi shuka sabon amfani bai fito ba kaya tsada sai su fito da daga sa'in nan sai a baza cikin kasuwa don a sabar da farashin kasuwa. ɗahiru Buba, kwamishinan bunƙasa ayyukan gona na jihar Gombe, da wannan kuma shirin na wannan lokaci zai karkare a madadin abokan aiki na abubakar isa ɗandago da kuma shehu saulawa nura ado suleiman ke fatan mu huta lafiya